take cewa lokacin da zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da zai rasu jinya ta tsananta gare shi da Aisha ta ga jikin ya matsa ya matsa Abdullahi bin Zubair ya shigo da aswaki yana goge bakinsa dan dan uwanta dan yar uwarta sai ta ga manzo Allah yana ta kallon aswaki yana ta kallon aswaki sai ya rasulullahi ko dai kana so ya nabi sai mata haka da kai eh sai da ce kawo min wani ashwakin inda ya tauna yake goga bakin shi sai ta juya inda ake rikewa, sai ta wanke ta sa bakinta ta tauna ta tauna ta tauna ta tauna sai ta ba wa manzon Allah ta ce na ga yayi wani ashwakin da bai taɓa irin shi ba tunda na san shi haƙorin shi fari kal ya ashwaki mai kyau ta to wannan zaunar da shi ne ashwakin yana tsakanin annahar nan mayanka wannan dan kokon wannan dan gudutun da ke wuya da kuma tsakanin kirjina tsakanin mamana ta ce a wannan tsakanin kan manzan Allah yake saboda na jinginar da shi ta ce a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a jikina ta ce kuma sannan a lokacin da zai rasu lokacin da manzon Allah ya saki na sauda sai da manzon ya ga ba zai iya zama da ita ba malamai tarihi suka ce mace ce dama mai kiba sosai mai jiki mazala sai ya ga yanzu baya santa to mazala da ya sake ta ta ce masa ya rasu rasulullahi annabi ya fita sallar asuba sai ta jira shi a bakin zaure da ya dawo zai shiga gida ce mishi ya rasulullahi wani laifi nawa ka saki ni sai ce a ba laifin da kika min kawai da ina gudun kada in shiga haƙƙinki ne sai da ce ya maza Allah ni kai haƙuri ka maida ni dan Allah ina haɗa ka da Allah ka maida ni ƙarshen aurenka ba za ka taɓa wa annabi magiya ya bari ba ka masa magiya akan yi abu ya ƙi annabi ba zai iya ba sai ce tunda kin haɗa ni da Allah na maida ki tunda da kin haɗa ni da Allah kika ce dan Allah ba tuna mai da ki kuna gane kuwa wani ya saki matar shi ta rike rigarsa ta ce dan Allah dan annabi ka maida ne ce dan Allah dan annabi ba zan maida ki ba za ku ya koyi tarbiyyar annabi bai koyi tarbiyyar annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ce dan Allah to an wuce wajen sai ya ce ki koma ɗakin ki sai ya ce ya manzo Allah ina da magana ni girki na kwana na kenan na ba wa na Aisha saboda na ga cikin matan ka kafi santa nazala ya babu kuma dama kina da wannan abu tulji man sha min hunna wa tu'u ilaika tasha faman ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik babu laifi shikenan sai Aisha ta bar sauda sai ta bar ta na Aisha